Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ke muku barka da warhaka cikin zango na biyu na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A cikin shirin bayan mun kawo muku labaran duniya za ku ji cewa nasarar da Najeriya ta samu a shari'ar birnin London ta kawar da biyan tare sama da dala biliyan goma sha ɗaya ga kamfanin biyan ID ta jefa al'ummar ƙasar cikin murna da ɗauki. Ciki har da shugaba Bola Tinubu. To kome hakan ke nufi ga rayuwar al'ummar ƙasar a biyo mu don jin ƙarin haske. yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar polio yau a duniya shin ko an cimma muradin kawar da ita jamhuriyar Nijar muna tafi da ƙarin bayani a ƙasar Mali kuwa hankula sun karkata kan yankin Kidal da ke zama shalkwatar tsaffin 'yan tawayen azbunawa na Azawad bayan ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya MINUSMA muna tafi da fannin na siyasa da kuma lafiya jari to amma bari mu fara da labaran duniya tare da Latifa Mustapha Jafar DW labarun duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci Isra'ila ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa a yakin da take da Hamas. Isra'ila na neman taimakon Falasɗinawa a ƙoƙarin gano waɗanda aka yi garkuwa da su a zirin Gaza. Wata kotu a Pakistan ta bayar da belin tsohon Firaministan ƙasar Nawaz Sharif. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya yi kira ga mahukuntan Isra'ila da su kiyaye dokokin yaƙi da tallafin jin ƙai a yaƙin da suke da ƙungiyar Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. macron ya bayyana haka ne yayin ziyararsa a birnin tel aviv na isra'ila inda ya ce tilas ne su yi yaƙi cikin rashin tausayawa sai dai kuma dole a bi ka'idoji domin dimokuraɗiyya ce ke yaƙar 'yan ta'adda dama dai isra'ila da ƙungiyar tarayyar turai da ma wasu ƙasashen yamma sun jima da ayyana ƙungiyar hamas a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a nan kuma sakin da kungiyar hamas kungiyar hamas din da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin gaza na falasɗinu ta fara sako isra'ila wanda ta yi garkuwa da su a yayin harin ranar bakwai ga wannan wata na oktoba na bazata da ta kai isra'ila da ya halaka sama da mutane dubu daya daga cikin waɗanda kungiyar ta hamas ta sako har da wata mata da aka ce jami'ar wanzar da zaman lafiya ce da kan yi aiki akan iyakar isra'ila da kuma yankin zirin gaza mai shekaru 85 a duniya yucheva lipschitz ta ce matasan falasdina wanda suka sace ta sun ba ta kashi a kan hanya sai dai kuma daga bisani sun yi matukar kula da su ta hanyar ba su abubuwan da suke bukata baki daya har ma da turo likita domin ya duba lafiyar su A hannu guda kuma sojojin Isra'ilan sun rarraba wasu takardu a yankin zirin Gaza na Falasɗinu eh, suna masu buƙatar Falasɗinawan su ba su bayanai akan Isra'ilawan da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su tare da yi musu alkawarin sakanta musu da ba su kariya. sakon da yana kunshe da cewa ‘yan har kuna fatan zaman lafiya da kuma kyakkyawar rayuwa a nan gaba ga 'ya'yanku ku yi taimakon jin kai nan take ta hanyar bayyana mana abin da kuka sani kan Isra'ilawan da ake garkuwa da su a unguwannin ku. Sojojin Isra'ila sun yi muku alkawarin sakanta muku da ba ku tsaro da kariya da kuma hasafin kuɗi har ma da sirranta bayananku. kimanin isra'ilawa 200 ne dai kungiyar hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin gazan ta kama kuma take garkuwa da su yayin harin bazatan da ta kai a isra'ila da ya halaka mutane 1,400 ranar 7 ga wannan wata na oktoba da muke ciki wanda kuma ya sanya yankin na gabas ta tsakiya cikin halin tasku. 'Yan sanda a kasar Cyprus sun sanar da cakke wasu 'yan Siriya guda goma wani farmaki da ya tarwatsa tunga ta uku ta masu ta mutanen da ke safarar bakin haure zuwa tsibirin Lampedusa tsawon watanni. A tattaunawarsa da manema labarai kakakin 'yan sandan na Cyprus Christos Andrew ya shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa bayanan bayan mutane goma suna kuma neman wasu biyar kana sun samu makudan kuɗi da yawansu ya kai euro dubu goma sha shida. kame mutanen na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan cyprus din suka bayyana cewa bakin haure 'yan kasar syria masu yawa sun taru a gabar ruwan lebanon inda suka ce ta yiwu suna shirya yadda za su shiga cyprus din ne da sauran kasashen nahiyar turai da suka saba shiga ba bisa ka'ida ba Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. babbar kotun pakistan ta bayar da belin tsohon firaministan kasar nawaz sharif zuwa ranar 26 ga wannan wata na oktoba da muke ciki kan tuhume-tuhumen cin hanci da rashawar da ake masa kotun ta sami sharif wanda ya yi firaminista kasar hassau uku da laifukan cin hanci da rashawa a tuhume-tuhume biyu jim kaɗan bayan kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2017 ya dawo Pakistan a makon da ya gabata bayan shafe shekaru hudu yana neman mafaka ta ƙashin kai a birnin London na kasar Birtaniya. Mahukuntan kasar China sun sauke ministan tsaro Li Shangfu da kuma ministan harkokin ketare kasashen ƙetare Qingang daga majalisar zartarsuwar kasar a wani bangare na kwaskwarima da take gudanarwa. sai dai kafar yada labaran china cctv da ta ruwaito labarin bata bayyana wanda zai maye gurbin liba da aka jima ba a gan shi a bainar jama'a ba kana babu wani dalili da aka bayyana na cire shi haka kuma an cire ministan eh, fasaha da kirkire-kirkire Wang zingang da kuma ministan kudi Liu Kung duka a cikin kokarin da, gwamnatin take na yin kwaskwarima a gwamnatin karshen labaran duniyar kenan abdulkarim gare ka to a gaida latifa mustapha jafar da zagaye na farko na labaran duniya dw harkokin yau to mu shiga fagen shirye-shiryen inda farawa da gabas ta tsakiya da yakin isra'ila da hamas ya daidaita al'ummar jiran gaza kusan miliyan biyu da rabi sakamakon lagudan bamabamai da isra'ila ke yi tsawon wato makonni wanda ya sanadiyar asarar dubban rayuka daga birnin alkahira wakilin mahmud ya yi azari ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki ƙasa da mako guda bayan da ta sako wasu 'yan amurka biyu da ta kame a yayin farmakin da ta kaddamar kan isra'ila makonni biyun da suka gabata ƙungiyar ta hamas ta sake sako wasu mata biyu tsofi 'yan kasar isra'ila guda mai shekaru 85 da kuma 'yan shekaru 79 saboda dalilai na rashin lafiya da jin ƙai kuma kamar yadda kakakin rundunar alkassam birge ta mayakan na hamas abu ubaida ke faɗi wannan mun taɓa ne nahnu na ta'amalu ma'al asra bima tumlihi alaina ta'alimu dinina ya ce muna ta'amali da fursunonin yaƙi ne bisa ƙa'idodin da shari'ar musulunci suka gindaya mana yadda muke jinyar masu raunukansu muke kuma ba su irin abincin da muke ci ba kuma ba su irin makwancinmu akwai baƙi a cikin waɗanda muka kama akwai kuma waɗanda ke cikin matsanancin hali na jinya da tsufa waɗannan muna ɗaukar su a matsayin baƙi ne da muke girmama su za kuma mu sako su da zarar dama hakan ta samu sai dai abin takaici daga cikin fursunoni kimanin 120 ɗin da ke hannunmu 22 daga cikinsu sun mutu sakamakon lugudan wuta kan mai uwa da wabi na hauka da jiragen yakin isra'ila ke ci gaba da yi kan zirin gaza 22 asiran minhum li hayatihim hatta al'an tuni dai jikanin tsofin da aka sako ɗin suka yi ta godiya ga waɗanda suka taimaka aka sako da kakannin nasu musamman ma kasashen qatar da masar ya ce muna matukar farin ciki da suka kakanninmu da aka yi sun faɗa mana irin yadda aka dinga terere su a hannun waɗanda suke tsare da su yadda aka sanya su ƙarƙashin kulawar likitocin da ke ba su magungunan da suka saba sha muna fata su ma sauran fursunonin da ake tsare da su za su samu a mayar da su hannun iyalansu Shi gaba da sakin fursunonin yaƙi da ƙungiyar ta hamas ke yi da ya jefa gwamnatin netanyahu cikin tsaka mai wuya sakamakon matsalar lambar da take fuskanta dangane da makomar waɗannan fursunonin isaac bin shalom mai ba da shawara ne kan harkokin tsaro a majalisar isra'ila kaniset ya ce akwai bukatar a sake lale dangane da batun fursunonin ya ce zai yi matuƙar wuya idan muka ƙaddamar da samame ta ƙasa kan zirin gaza mu iya 'yanto dukkanin fursunoninmu da ransu ko da lafiyarsu a ganina a yanzu bayan da muka yi nasarar ragargaza madafan iko na hamas mafi alfanu gare mu shine mu tattauna da wakilan kungiyar ta hamas don fanso sauran fursunoninmu da ke hannunsu ko da kuwa ta hanyar musayan fursunoni ne da kungiyar ta 'yan ta'adda hamas duk hakan dai yana wakana ne a daidai lokacin da kakakin gwamnatin ta hamas salama ma'aruf ke cewa idaddagar baya-bayan nan da suka tara ta waɗanda hare-haren kan mai uwa da wabi da isra'ila ke ci gaba da yi a kan zirin na gaza ya kai ga halaka mutane 5,233 cikinsu kuma adadin yara ƙanana ya doshi 2,123 a yayin da mata suka kai 2,421 cikinsu har da likitoci 59 da kuma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya su 27 mahmud ya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar to a najeriya nasarar da kasar ta samu a shari'ar da wata kotu a london ta yanke ta kawar da taron sama da dala biliyan goma sha ɗaya da aka kakaba mata sakamakon takaddama a shari'ar ta da kamfanin id ya jefa al'umma cikin murna da nishadi har ma suka fara bayyana ra'ayinsu kan sakamakon shari'ar da har shugaba bola tinubu ya bayyana farin cikinsa a kai wakilinmu da ke abuja uwais abubakar idris ya aiko da mana rahoto samun nasara a wannan shari'a ta kai ga fuskantar kikaka da aka fuskanta abin da ya jefa najeriya cikin hali na tsaka mai wuya muhimmi ne a daidai wannan lokaci domin najeriya ta shiga ɗoki sosai bayan da kotun ta birnin london ta yanke shari'a da ta kawar da wannan tara da aka yi mata a hukuncin da aka yi a baya da ya nuna a doke ka ne a hana ka kuka domin kwangila ce ta gina masana'antar sarrafa iskar gas da tun a shekara ta biyu da goma da Najeriya ta baiwa kamfanin amma aiki ya kai su ga bayyana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa amma aikin ya kai su ga bayyana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa da ya so bata sunan Najeriya a kasashen duniya a wannan fanni na kwangiloli na sarrafa iskar gas da maman fetur barista abdulhamid muhammad masani ne a fannin shari'o'i na ƙasa da ƙasa da ke najeriya to wannan hukunci a idan duniya ya nuna cewa in da ba a janye shi ba da ƙasar najeriya ko da yaushe za ta zama kamar ana tana da babban zargi a kan munamuna ko kuma al'amura haka na cin hanci ko kuma na al'amuran za a yi kwangila ko kuma a ba da kwangila ba a zo an yi ta ba a ce an yi domin a fitar da kuɗi wannan nasarar gaskiya tana da nasara ce gaya wanda kusan wanke gwamnatin najeriya aka yi da akan wannan kamfani da yake so ya cuci gwamnatin tarayya akan cewa an yi waɗannan kwangiloli kuma sannan ba a yi su ba da ya bayyana tasirin wannan nasara tun dai gwamnatin najeriya ta bayyana matukar farin cikinta sakamakon shari'ar da ta samar da sauki a gare ta da al'ummarta shugaban kasar bola ahmed tinubu ya bayyana murna akan yadda kotun ta yi watsi da abin da ta bayyana da kokari na amfani da zamba cikin aminci akan najeriya malam muhammad idris shine ministan yada labaru da wayar da kan jama'a na najeriya najeriya ta ci wannan kara kuma gwamnatin najeriya ta adana wannan kuɗi eh, dala biliyan goma sha ɗaya digo shida da ya kamata a ce da bamu ci ba da an sa mun biya a yanda ake ci gaba da maida murtani akan wannan hukunci da ya faru ko menene alfanu da ke tattare da wannan musamman kawar da wannan tara daga kan najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da faduwar darajar takardar kudin ta ta naira dr isa abdullahi masani ne a fannin tattalin arziki da ke najeriya da ya bayyana man cewa wannan hukunci gaskiya ya zo da mai alfano da daɗi domin gaskiya tsakani da Allah wannan ah, maganar cewa a ci tarar najeriya dala biliyan goma sha ɗaya hankali na ya tashi wannan kuɗi fa wajen tiriliyan goma sha ɗaya kenan fa ko sama da haka ma a darajar naira to ina muka samu ma tiriliyan ashirin da nawa muke kasafin kuɗi na shekara guda da kyar muke sai mun yi kama kama mun hada da nan mu hada da can sai a ce kusan rabin kuɗin kasafin kuɗin mu za a mana tara a wata kasa ai kaga akwai na kasu to wannan ya rage mana hatsarin da za mu faɗa na matsaloli na tattalin arziki a kasa kuma cikin ikon Allah zai bar mana abin da muke da shi a yi gwargwadon abin da za a iya yin aiki da shi da kuma inda za a tallafa ma wanda za a tallafa. Najeriya dai ƙasa ce da ke da arzikin iskar gas mai ɗimbin yawa. Uwais Abubakar Idris Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. duka da daya shafa ana tada sashen Hausa na DW. yayin da a yau ake bikin ranar yaƙi da cutar shan inna ko polio da hukumar lafiya ta duniya who ta ware inda cutar ta jima tana illata mutane a duniya musamman ma a nahiyar afirka to shin ko an kai ga cimma manufa a yakin da ake domin ganin an kawar da cutar a jamhuriyar nijar wakilin na jihar tawa isu mamman ya duma na kalubalen da ke tattare da yaƙi da cutar ga kuma rahoton da ya aiko mana. daidai da sauran kasashen nahiyar jamhuriyar nijar na daga cikin waɗanda suka zage dantse gurin yaƙi da cutar tashan inna ko kuma polio da ta lahanta dubban yara a ƙasar Dukwa da kuɗaɗen da ake zubawa daga masu hannu da shuni gurin shawo kan lamarin to ko me yasa ake samun jan kafa gurin magance cutar major mustapha hama wani ƙwararren likita ne ya ce kullum likitoci suna ci gaba da bincike in aka ce ma yaro guda kamu da wannan malata to a ɗan lokaci kaɗan yara da yawa aka iya samu sun kamu da wannan cutar sama da shekaru talatin dai da kasar ke fafatakar ganin kawar da cutar har yanzu ana ci gaba da yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar shawarar rigakafi in ji madankadi malamar da ke kula da labarai a babbar asibitin jiha za mu ce an samu galaba yadda aka san cutar wannan na polio a da ya rage sosai ba kamar lokacin nan ne na da wanda mutane ba su gane da wannan shaushawan ba amma ana samun guda-guda amma ba kamar da ba shi ya sama har yanzu ana ci gaba da wannan shaushawan. Duk da wannan yunkurin har yanzu ana samun wasu da ke nuna turjiya inda alkaluma daga hukumomin kiwon lafiya a matakin jiha suka tabbatar da samun misalai ɗaiɗaiɗai har so 165 kamar waɗannan magidatan da suka buƙaci da na lullube sunayensu. Mu polio an kai mana da zambari ya madana. Kana ganin ba ka tauye 'ya'yanka ba? Babu wata tauya babu ma cutar bule su laƙa mu ne wace cuta wa polio. Polio yau gura. akwai guragu waɗanda an ka ce sakamakon polio ce su kan kansu guragun sun gai. Da yawa an ka aihuwa guran a ni ban reda a ba dan ɗana polio saboda ni ban shashi kuma babu radda za a ba ɗana shi wa ya gaya maka baka sha su a saboda tsohuwa ta gaya min kuma ban reda bata reda an ka ba mu shi kun ba mu reda a ba ɗiyan mu karshen ta ma a ba su polio nan su shashi ma su ki samu aihuwa gaba to ai likitoci sun tabbatar da ba haka zancen likita da gwamnati da likita sai Allah sai dai gwamnatin kasar ta Nijar ta sake salon yaƙi inda ta bijiro da wani shiri na amfani da malaman musuluncin da sarakunan gargajiya da masu ragowa a kafa waɗanda cutar ta tagayar da su da duk wasu masu karfin fada a shi wajen fadakar da al'ummar kasar abin da ya bada wasu nasarorin rage samun turjiya kamar yadda malam aliyu salau wani malami da salu suleiman shugaban kungiyar masu ragowa a kafa ke ba da shaida tuni ba ni ce to ni ga al'amari gaske allah in dai shi zai zama sanadi sai ce kai a ci gaba da yin wannan allura ba za a yi kuka da ni ba dan abin in ya faru ga ɗana kenan sai a ce saboda ba a yi ma wannan allura na ba shi sanya sai ce a ci gaba da yi in dai wannan abu in dai ana yi ba za a kawo mata insha allah a yi ta yi ni na ma ma agganau na illa da shikkawa wato da ni ma'aihwana sun tabbatar sun zuwa an kai likita a auna an ce dalilin kawata guda ta lalace miliyo na addalili. A shekara 2020 ne dai hukumar kiwon lafiya ta kasa da kasa WHO ko kuma OMS ta cire sunan kasar ta Nijar daga cikin jerin waɗanda cutar ke haddaba. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa Hurin Nijar. Anan kuma yayin da yau ake bikin tunawa da ranar rataba hannu kan yarjejeniyar kafa majalisar ɗinkin duniya. wannan haɗaka ta ƙasashen duniya na fuskantar ƙalubale a wasu ƙasashen afirka ciki har mali inda aka buƙaci ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na minisma sai dai kuma a daidai lokacin da wannan runduna mai sojoji sama da dubu goma ta fara ficewa daga mali tare da miƙa sansanoninta ga sojojin ƙasar hankula sun karkata kan yakin wato yankin kidal da ke zama kwatar tsaffin 'yan tawayen azbinawa na azwad masu fafutukar raba ƙasar gida biyu Muhammad Tijjani Hassan na ɗauki da rahoto. Tuni dai komai yakan kama game da ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su dubu goma sha tara da ke jibge a Mali. Bisa tsarin da aka cimma da gwamnatin ƙasar da ke yammacin Afirka na su tattara su fice a farkon watan Nuwamba mai kamawa. Sai dai saɓanin yarjejeniyar da aka cimma, tuni Minisma ta fara harama. inda ta fara hannata wa sojojin mali sansanoninta ciki har da na teselit a ƙarshen makon jiya sannan kuma da na a agelhawk a kwanaki masu zuwa to sai dai yayin da dakarun da suka kwashe shekaru goma suna aiki a ƙasar suka fara tattara komatsansu hankulan masana da ma 'yan mali ya karkata kan yankin kidal da ke zama hedikwatar 'yan tawayen abzinawa na azawad masu neman ɓallewar yankin bayan sun yi fatali da yarjejeniyar birnin algiers wacce aka rattaba a shekarar 2015 hasali ma a 'yan kwanakin nan ƙazamin fada ya barke a wannan yanki da ke arewacin mali tsakanin sojojin kasar na fama da 'yan tawaye a ƙoƙarinsu na karɓa iko da sansanonin da minisma ke shirin bari tuni dai a cewar hukumomin jin kai wannan lamari ya haddasa ƙaura ta dubban mutane daga yankin sakamakon barin wutar da bangarorin biyu ke yi to sai dai amadu aya na jam'iyyar kodan da ke mali ya ɗora laifi ga rundunar ta minisma da yake zargi da yin makarkashiya sakamakon gaggauta ficewarta daga wannan yanki tun ma kafin lokacin da aka tsayar ya cika. Ya ce wannan mataki zai tilasta wa al'ummomin wannan yanki da a baya suka samu sauƙi a game da matsalar tsaro tserewa. kuma hakan zai iya haifar da yunwa nan gaba tare da karancin kayan kyautata rayuwa dole ne al'umma su yi ƙaura zuwa yankunan da za su tsirar da rayukansu a nawa tunani wannan mataki na majalisar ɗinkin duniya san bai dace ba domin ya kamata ta yi la'akari da halin da fararen hula za su iya fadawa sakamakon wannan mataki na gaggauta ficewarsu tun ma kafin wa'adin da aka tsayar ya cika. To sai dai ga 'yar fafutuka a shafukan sada zumunta Fatuma Heber tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yanzu haka a arewacin mali tsakanin sojojin kasar na fama da 'yan tawayen abzinawa na azawad ba abu bane da ke yi wa kowa daɗi ba hasali ma matashiyar na mai tunanin cewa ya kamata gwamnati da 'yan tawayen su ɗinke wannan zaman doya da manja domin ci gaban ƙasar da al'ummarta. Ta ce a nawa tunani wannan yaƙi tsakanin gwamnati da 'yan tawayen abzinawa da suka yi fatali da yarjejeniyar birnin Algiers baya da fa'ida ko guda. Ina tunanin cewa sasantawa ita ce mafita. sannan kuma ya kamata rundunar minisma ta mutunta dokokin mali a game da kokarin da gwamnati ke yi na samar da kwanciyar hankali a kasar shekaru goma wannan runduna ta yi a mali ba tare da tsina na komai ba don haka bai kamata ba idan za ta fice ta dagula al'amura fiye da yadda suke a shekarar 2012 kafin zuwanta a wannan ƙasa ba. A yanzu haka dai ana fargabar wannan riga malam masallaci da rundunar ta minisma ta yi na ficewa daga Mali kafin cikar wa'adin da aka bata ya kai na iya haifar da dagulewar al'amura a arewacin ƙasar musamman ma a yankin na Kidal inda ake ci gaba da gwabza ƙazaman fada tsakanin sojoji da 'yan tawaye. a ƙoƙarin karɓa iko da wannan yanki da ke a tazarar kilomita 1,195 da birnin Bamako fadar gwamnati. To a gaida Muhammad Tijjana da wannan rahoto nan gaba kuma masu sauraro akwai wasiƙunku da ma saƙonnin ku.